يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na nihayatul alam na babban malami doktor a sheikh doktor muhammad ibn abdulrahman al-arifi malamin aqida a mamlakatul arabiyyatul saudiyya wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai taken masjid abi huraira masjid salafiya mai lamba ta uku a wannan unguwa ta tashar hankula ne a garin biyu mun gabatar da karatuttuka a wannan littafi karatu ɗaɗɗaya guda shida karatuttuka shida wanda mun tsaya a shafi na saba'in da tara yau shine karatu na bakwai za mu tashi shafi na tamanin muna daren talata daren goma ga watar biyu februari shekara ta dubu biyu da sha biyar miladiya daren ashirin da ɗaya ga watan rabi'ul lissani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da shida a karatunmu na shida mun faro karatu ne tun daga shafi na sittin da hudu wayar amana muka zo shafi na tamanin mun kamo daga alamar tashin kiyama na sha bakwai sai da muka zo kan na talatin da biyu kenan mun yi alamun tashin kiyama goma sha biyar a ranar jimillar su yanzu mun karanta alamomin tashin kiyama a cikin ƙananan alamomin tashin alkiyama cikin iko Allah mun karanta talatin da biyu yau za mu tashi na talatin da uku yau za mu tashi na talatin da uku idan Allah ya ba mu dama muna son mu tsaya a kan na hamsin da bakwai shafi na ɗari da ɗaya insha Allah sun muke son mu da iko Allah eh, insha Allah na'am mala yace alamar tashin kiyama na 33 takhwinul amin ha in tarda mai amana mai amana ne amma sai ce mace amana ne shine takhwinul amin wa atmanul kha'in da kuma amin tarda mace amana mace amana sai da zace shine mai amana mai amana ko sai ce mace amana yanzu yayin da mu talakawa kasar nan muke ganin buhari mai amana ne ko ba ba to akwai tsararu da suke ganin sa mace amana ne kamar yadda aka hira da shi sannan da yake ce ake cewa wai wasu sun ce ka yi kaza ka ci mutunci wasu sun ce to don an ce a yi gaskiya za mu lokacin da kake za a yi gaskiya dole wani zai yi abu wani zai ce a ya talautar da iyayena ya yi kaza ya yi kaza to duk dai haka dai duk da aka yi hakuri wanda wanda ya talautar da iyayensa. da wanda zai bada riga kashe gara kashe iyayen ka bai magana ba to balle ma ka san abubuwa ayi kokari ne a ga an kwatanta gaskiya kuma dama dole duk abin da aka yi ana iya kuskure ana iya yin daidai kawai daidai dai in yawa fallin lahi alhamdu to alamar tashin kiyama kenan wa haza min alamatis sa'a wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama wa qad taqaddama hakika ya gabata anna min alamatiha lalle yana daga cikin alamomin tashin alkiyama رفع الامانه دوكي امانه واي وصد واي وصد الامر لغير اهله هو اي وصد الامر لغير اهله كما ذا افاد الامر كوين بس تنتفى ومن علاماتها ينا دغ علامه من تاشا القيامه